yaƙi da ta'addanci abin da ya shahi sahel ko yankin abu ne da yadda dawoma a kan sojawanmu na gida sun san dashi da haka ne ake cin yaƙi kenan dan shi ne muke kira ga shugabanninmu kullum su duba su gani in za a tinkarin harkar ta'addanci da tsoron ra'ayi to abin da gare mu a sa su gaba muna da sojawa suna da kuzari suna da kokari kayan yaƙi suke so a ƙara musu tabbas ya kamata a ce mali ta shigo cikin wannan takarwa mai akwai dan matsala kaɗan tun da kowa san kwanakin baya da sun kauce mu musamman na Nijar da Mali ba su bi hanya guda. Nijar tana ganin ikon Mali ba iko bane na gari. Mali kuma kowa san ta raba kaya da France. Mu kuma Nijar mun am da France kenan a gaggauce akwai matsala a ce tsakanin Nijar da Mali a samu wata babban hulɗa wadda za su ba su damar ai gwiwa a tinkari eh, 'yan ta'adda da ke addaban mu cikin yankin sahel kuma lifta ko gurma